Hafiz, ko mai dalilin da ya sa ka ajiye aikinka? Inspector Hafiz! Na yi murna da ganinka, zama. Ba zama na zo ba, na zo ne tafi da wannan. Saboda ban yarda da hukuncin da aka yi masa na rashin adalci. A kan sha sha sha ta mutum banza mai bai san ciwon kansa ba. Ya za a yi ɗauki kuɗi masu yawa kamar wannan a ba ka ƙi karɓa. me kake gadara da shi ba ka da wata gaskiyar da za ka ce ba za ka karɓi wannan kuɗi Na gode wa Allah da ya dawo kai. na man ina ta kar ya ɗauki ran yaron nan a hannuna saboda haka yanzu ga ka gashi kamar yadda labari ya zo muku sunana mujahid aiki ne kawar ba wasa ba kuma aikin nake so in gana yi tukuru ƙarya kake yaushe ka kai yaushe ka fara aikin ɗan sanda kai ba kai saka ce za ka hana kada in ƙara ji ko in ga wani abu makamancin wannan ya faru ba za ka ga da daɗi ba ba son habis sun ce wani abu da likitocin sun faɗa allah ya karbi kayansa shi kenan kana jin daɗi ka zauna a cikin mutane kamar mutumin kirki burinka ya cika burinka ya cika shi kenan ka kashe ɗanka da hannunka burinka ya cika mucuci a zalimi mugu kawai <laughs> na gaya miki yana ganin kamar wasa ne ni na ji a jikina na ji a jikina na gaya miki ni na ji a jikina in cewa zan yi kuɗi zan yi kuɗi masu yanzu ne daga na su zahiri kash na ce kash to yanzu ya kai da gawar ina da can wajen hayin kumashi in ba akwai eh, jeji ba ba akwai rafi ba to kin san rafin akwai kadoji akwai manyan kifaye kawai sai da na je tsakiya kawai sai na je bashi addu'a ta idan wani kifin ya yi haka da bakinsa shi kuma ya taho sai sa haɗi ki ya rufe ne tun ɗazan ke ta addu'a na ce ubangiji allah ya saka da wani ya ganka ba wanda zai ganni ba wanda kuma ya ganni kuma allah yadda wani kifi ne zai mai haɗiyar dabina kawai kuro <laughs> ya gama da shi ban yi kokari ba <laughs> ya kamata aiki ce mun champion don ina san <laughs> ni ne kokari yanzu abin da nake gaya miki akwai wata miliyan ashirin miliyan ashirin da na fara da wani ɗan kasuwa ne ya ce da wani ne sai da gidan shi yanzu sha sha sha ba mai kwai ya tafi banki ya kai kuɗin shi wai zai kawo ma miliya ma'aikatan gwamnati da lebaranci wai in sa mai uban waye hana shi zuwa makaranta uban waye ya hana shi zuwa makaranta duk garin nan ki gaya wato ni da na karatu na yi bautar ƙasa na gama kawai sai dai su suna da kuɗi ni ina wahala in ina bautar ƙasar da na yi ba za ka yi ta a wanzar <laughs> ki bari kawai ai shi yasa kawai yanzu kin ga dama babban na na ci kudin farko miliyan talatin hanga hanga sha bakwai hanga ashirin nawa talatin da bakwai kin ga an samu rara ke haka ya kamata yanzu dai bara in zuba maka lemo na ga ka ɗauko rana to ba damuwa zuba da duka kawai mm-hmm. yawwa yawwa matar arziki <laughs> kin san wannan abin da sanyi ba ai shi sa ne maka tanadinsa amma da sanyi ko? shi sa ta kina ji na? Mm. a to idan na je na ƙara miki aure ko na ƙara miki aure a cikin nan wajen. <laughs> Ya haka dai? mu zo ga wannan maganar shi ne ma akan gaba kin san ita rayuwa ba ta yiwa sai da kuɗi kuɗi sun samu kuɗi sun samu ga su yanzu abin da za kina ji mm. zan sake duba wasu kuɗi na ne sai mu ake ba sa ta aminta shi ke na isan duka gobe hello hello hello zainab eh ni ne dan girma Allah me ya faru me yake faruwa ne dan Allah ka faɗa mu wallahi da ka kira na ji daɗi kina ji ba dan Allah abin da ya faru da ni da ke ɗazu ki haƙuri to kenan ba damuwa na to shikenan to yaushe ka zo ki yi haƙuri zan zo zan zo zan zo insha Allah zan zo in same ki to Allah ya kawo ka lafiya ina jiran ka har na ji daɗi wallahi hankali na har ya kwanta kin san ina son ki ki rike hakuri zan zo yau to sai na zo to shi kenan ya wuce sai ka zo muke ta kewayen neman ka mun neme ka mun rasa wallahi kaga Ahmad ce yana Ahmad ne yana gida gaba ɗaya ba kansa ba gindi an rasa yadda za a yi shine muka ce bari mu zo mu dauke ka shine waya kamar mata kiran waya kamar kamar bizi kike da danna mana to ku kai shi asibiti mana to ai shine muka zo gurin ka maganan mota a ce maka a dauke shi a je a kai shi wal wal wala ina da uzuri ne dan Allah ku kai shi asibiti kawai ah, babban arziki dan uwanmu ne ba. ko ka manta ni dan uwa ne aboki mu ne da ni da kai da shi dukan mu to shi ya ce muku ina da uzuri yanzu uzurin sa ya fi nawa saboda Allah amma amma babba alhaji mu. ahmad fa aka ce maka yana kwance ba lafiya fa yana gida muka ce bari mu zagayo gurin ga tun daga ka da mota a dauke shi a je a kai shi asibiti ko baka fahimci me muke faɗa bane ne dan Allah ina zuwa dan Allah dan Allah shi ya ce ga adai da tsahu ku haushi ku je ku kai shi asibitin ko zan zo asibitin in same ku dan Allah gaskiya ka yi ƙoƙari sosai karfa mu samu matsala asirin mu ya tono to gaskiya ka yi ƙoƙari ce yawa ya gida da Allah ba ki ga wani abu ba ne a nan haka ban ga kowa ba ya aka yi ok a ba wata matsala shikenan amma ya na ganki gaba ki ɗaya yau ba a cikin hayyacin ki ba wallahi ban da lafiya ne ba na jin daɗi kwata-kwata to yanzu mun yi wa da mijina zai zo ya kai ni asibiti asibiti To mu mana da zauna in so kin ga sai na raka A'a ba wata matsala ki je kawai. Mun yi waya zai zo ya kai ni ba daɗi kuma ya zo ya tadda ki ya ga kamar za a baki ke kaɗai ne. Kamar yaya? Kin san daman fa nake raka ki asibiti ko? Na gaya miki ba na jin daɗi. Babu wata matsala. Ba komai. Yanzu kina nufin in je kenan? gaskiya ki dai kin ga yanzu da ya zo ya ga a abarki ke kaɗai kina zuba ba daɗi kawai tun da ya ce zai kai ne kawai ba ku matsala ki je shi ke na kawai da tuntun cina idan kun dawo na dawo to shi ke ba mu zai Allah ya kara sauki to na gode Ajiya kina ji ba? A'a, ai na gaya miki da wannan jan motar na fito wacce kika koyi motar akai ba? Eh, ga wata na ciki. wallahi duk inda ya kamata in jefar na ga mutane sun sa ido akai a tana cikin motar amma duk abin da ya kamata ina ba zan kira zan kira ina zuwa haba dan Allah jalab ya haka mun ma sakin biyon nan a ya zai a ce tun ɗazu ina kiran ka a waya ba za ka ɗaga wayata ba wai me yake faruwa da kai ne har abokanan ka fa muka je da su neman ka ba mu gan ka ba ina ka shiga ne to a gafara da cikin motar dan Allah a kin ga Zainab ki je gidan nan don in same ki ki je gyaran zo in same ki nace ko haba Kina, kaga tun yanzu ko? Kaga wulakanci. Wai yanzu wannan gayan tun ba a ji 'yan kafi da ba, har an fara ganin hanji. wai ahmad mu zo mu gaya maka ba shi da lafiya a zo a kai shi asibiti ga mota ka zo da ita a hannunka amma wai mu zai wa rashin mutunci mu zai wulakanci mu zai tila ƙasa ido shine ya ja ya tafi ko ni babu abin da ya bata mu raina wato mu uzurin gaban mu dan uwan mu ne yadda yake dan uwan mu haka fa dan sa ne to yana kwance asibiti babu lafiya ya kamata a ce uzurin mu ya kamata yayi ba wai uzurin gaban sa ba haka ni tun daga nan ma an fara samun matsala da kai samun abu kaga daga ta gaya ma wannan fa ilimi ne babba karatu ne mai girma wannan gwara da Allah ya sa tun yanzu ya fara mana haka domin yanzu kamata ya mu tashi kurin tsaye kayi karatu na yi shi ma karatu yi mu nemi na kanmu kurin saboda ka san matsala guda ɗaya dogaro da wani Allah ba Allah ba musan matsala ce a rayuwa mu rabu da shi mu rabu da ƙarerayin da ya mana kawai mu zama mu je mu nemi na kanmu mu ma kurin. Allah ya ba kowa sa a shi kenan ya fi sauki ko ya ka gani gaskiya ne wannan ma fa shawara ce saboda kaga kai namiji ne namiji ne saurayi ba tsufa muka yi ba ni ma ka eh, saurayi ne yadda shi ma ya je Allah ya bashi mu Allah ya manta da mu ba da karfin mu a jikin mu sai mu je mu nema an Allah da Allah duk zai zai ba mu abin da zamu sha insha Allah kai baka san wani abu ba ma wallahi tallahi ba dan ba dan ina tsoro ba ko wallahi kamar ishake shi wallahi ai abin bai kai na faɗa ba ai ba faɗa bane abin zamu yi mu nemi mu nemi sauki mu rabu da shi lafiya mu rabu da shi lafiya ka so kai mana ƙarya ka ce zaka babbake mana giwa zaka babbake mana dawisi in kai kuɗi zaka yi mana wannan zaka yi mana ka ga wai tun yanzu daga fara samun yadda ma baba ma kuɗin aka yi ba fa ya fare mana wulakanci mantuwa ne dan adam nasa irin wannan ma irin su ya zo su zo su lalleme mu amma suna samun burin su shike nan ba san manta da mutane shikenan ya je ga duniya nan ga Allah haka ne ba na abu mu je kawai Allah ma bai manta da mu ba ni mu je mu shiga kin san wani abu zana sai ka faɗa ni fa ji nake kamar in ɗauki zan yi goya ki a ganin bayana in tafi da ki Allah ko sosai ma kuwa <laughs> kana suna da yawa ban san abin da ya sa ba kin san kullum gaya miki nake na matsa na matsa na matsa na matsa a bani dama tuwo iyayena ai abin nan kawai a wuce gurin nan kai ka san dama ina son ka ko ba gaskiya ba ni dama tuntun na so ka turo ka ce min a'a sai ka samu aikin nan to ni ka san dama ni san da nake maka so ni na tsakani da Allah kuma ka san dama umma da abba suna son ka na sani kin san shi kansa wannan aikin direban da na karba kawai na karba ne saboda ki Allah ka daure kawai dan dinka samun dan abin da za a dinga dan ci ana ragewa amma banda kimiyya za ma a ce in gama karatu na kuma yanzu dinga aikin direba ni fa ban ki ce aiki na samu zan ninka samun irin miliyan talatin a wata kawai ina kashe miki su Allah zai kawo lokacin kar ka damu to yanzu yaushe ke ganin ya kamata in iya yana magana su zo a yi magana guda ɗaya ai kawai ka turo mm, ba kawai ba din amma ina ganin kamar ya kamata ki fara iyayen ki magana ki ce yaushe suke da lokacin da zan turo iyayen naku mm. haka ne zan faɗa musu kar ka damu ai ita umma ka san bata da matsala abba ma haka Allah duk wannan mai sauki kuma baki da matsala <laughs> ba ina son ka ba ai su ma suna son ka Allah wallahi <laughs> na koma kawai zan samu umma za mu tattauna da ita akan magana sai in kira ka a waya sai in maka bayani ko me ka gani an jima kaɗan zan miki wa an je abin yake sai in yi maka bayani na ma manta akwai wani abin daɗi da na ajiye maka barin ji in kawo maka Allah wai wai kice da na sai na to saboda kai ma na dafa shi to shikenan ina jin kawo maka sauri sai ki ko? A'a, ni da ma yanzu abin da na zo na gaya maka cewa ni na riga da na tsai da miji. Saboda haka ka yi haƙuri. Ka gani? Kin tsai da miji? Dama sai na akwai wani wanda yake bare a waje wanda har ya fi muhimmanci bayan muna dangi ɗaya? A'a, na san cewa mu 'yan uwa ne, amma ba za ka fahimci abin da nake nufi ba. ka san shi so ba daga nan yake ba ko haka Allah ya daura min san shi dan haka ka ya hakuri ba zan iya zama ba ni ne fa na sani na kaga tafiya zan sai an jima 你真的觉得？你觉得你有担当，你拿什么证明？ yanzu kake tafi akwai matsala ba matsala kamar ya duk inda ya kamata a ce naje na jefar daga wannan to idan mutane na kai to shi sa kawai ni a iya tunani na tunanina ki za mu ɗauka kawai mu bari idan dare ya yi sawu ya ɗauke mu je kan hanya can inda babu wanda zai gamu kawai mu jefar daga gawar yawwa to kaga ka ai yafi na san kanka je ka zauna ga lemonan ƙarshen Allah bakin kin san cewa makoro na gaba ɗaya a bushe ki ai na gane ne ka ka jiga ta ne kawo da ka zauna ka. da kyau shali ne ce nan jika kuɗin ci? Ha jika kuɗi ci. kai kokari ki saki ki cire ne ah. говорить. Давай, говори. У, ну, не могу ничего не идти. na Ха-ха. kuɗi 11 سلام عليكم مغرب إيه؟ I الحمد لله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 Wow Bestina gaskiya mayafan nan da ke sanya da takalman nan da ke sawa ki fita taro da su suna burge ni. Ke kwana Allah na ke so ɗannan haɗaɗɗun takalma da mayafai na zamani domin mu ma mu je mu siya a gurin. albishirinki yar uwa ta aiko ba akwai na nake so da na haɗaɗɗun mayafai na zamani da takalma masu kyau da inganci ba sai a kamfanin alnur global a gurin su ne suke sai da ɗaukacin dangin suturu na kwalliyar manyan mata tsala-tsala na alfarma na zamani yan yayi kama daga haɗaɗɗun takalma masu kyau da aminci mayafai kayan yara da dishit da dai sauran kayan sawa duk tana saidawa ta ɓangaren kayan kicin tana kawo su kala-kala na zamani zamani irin su plate, flax, jog, tukwane, ki harkar su electrical appliances wato oven, toaster da dai sauran abubuwan da suka danganci kicin duk tana saidawa. Ba a nan kaɗai kamfanin Alnur Global suka tsaya ba suna samar da kayan electronics irin su fridge, TV, gas kuka da dai sauransu. Sannan ga masu sha'awar siye da siyarwa za su iya bayar da su a yi musu siyayyar kayan da suke so daga India. Ke dai ƙwata garzaya kamfanin Alnur Global domin samun kayayyakin da ke bukata daga gare su. Wow Bestina, ki ce ashe dukkan kayayyakin nan da ke sanyawa duk daga kamfanin Alnur Global ke siya. To don Allah yanzu aina za mu same su domin mu siya waɗannan kayayyakin daga gare su.